sunana Abdulrazak na Jume. ne ne kuma shugaban hukumar ke hadura ta nan Bauchi. Hadarin gaskiya ne ya faru misalin sha biyu na dare da motoci guda biyu. Akwai mota mai kira J5 wacce ta fito daga jihar Adamawa. Sannan akwai kiran bus wadda ake kira Homa ya sambal ba kuna ba komai ba yadda aka birki motar ta jahi ta je ta samu waccan mota suka yi tuho mu gama suna buga ku mota ta kama shi a cikin motarsa shi kadai ne direban ya rayu shi wannan boss na homa din eh. saboda kofa ta buɗe ya faɗi a ƙasa sauran jama'ar kamar yadda ya faɗa da bakinsa mutum ashirin da hudu ne a ciki sun kone murus suka ce wannan mutum ne sun zama toka ko gawayi yaya aka yi da gawawakin gawawakin kamar yadda muke yi bisa al'ada in haka ta faru sai mu ɗauke su mu kai mucuwari su ne suke kuma da hakkin a musu babin ne su tun da ba wani abu da za su yi business din na za a yi ga baki ɗaya ne ko kuma dai yaya al'amarin zai kasance daga wani kauye ana kiran kiransa karofi a gunduman dutsen ma kuma daurin aure za su adamawa fulani ne a ce din nan na yi magana shi shakin abu maɗin mutanen mu za su je yau su musta ajiya na ma tambayi shugaba na ƙasa cewa ya bani izini in sanar da mutanen katsina su je su musu gasuwa cewa shugaba na yi kuma menene shawarin ka ga direbobi tun da ka ce hatsari malam abdulwahab a najeriya magana ɗaya ce za ta canza halaye idan al'umma ba za ta canza halayensu wato komai zai wani a kasar nan yayin da aka ce wannan doka ce ka batta ko kuma ka yi to ya kamata mutanen kasar nan su amince da cewa eh, wannan doka ce bari in yi ta alal misali wato kaman ga ah, baccin nan da ka ce idan direba yana jin bacci ya tsaya kawai shi kenan in ma ya sanya ka gaji kai da kowa ya haƙura ai arziki na Allah ne kuma sannan ka ɗauko mutane ita kanta motar an ɗauki mutane da ya wuce ka'ida. wato sun ɗau fasinja ya fi ƙarfin motar kenan ma. ya fi ƙarfin motar mutum ashirin da hudu har da shi direba an ka haɗa ashirin da biyar ai ya wuce haka bai ba ta wuce mutum sha takwas. mutane su hakura da cewa ga doka bari mu bita ba za mu shiga motar ka ba ta cika shi direba kuma ya da haka din ne shi kenan an samu ci gaba amma yayin da ɗan adam